Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidajen rediyo VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali da ibrahim alfa ahmed da kuma sauran abokan aiki muna farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci Bayan kun gama jin labarin duniya kuma kafin mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku za mu leƙa ƙasar Faransa domin jin halin da ake ciki. Sai kuma ku ji yadda aka ƙare akan batun gayyatar da Majalisar Wakilan Najeriya ta yi wa jakadan Amurka dangane da zargin fasikancin da ake wa wasu 'yan majalisar. Daga can ƙasar kamar kuma za ku ji yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sake kai wani harin. Jama'a Assalamu alaikum. Labarai da rahoton da muke samu da dumudumin su sun ambaci Firaministan ƙasar turkiya Binali Yildirim yana faɗin cewar bisa dukkan alamu sojoji sun ƙaddamar da juyin mulki yanzu haka a Ankara babban birnin ƙasar. Ya yi tur da wannan mataki a zaman wanda ya saba ma doka. ba a samu wani ƙarin bayani na abin da yake faruwa ba to amma 'yan jarida sun ce jiragen saman yakin sojojin turkiya suna shawagi ƙasa-ƙasa babban birnin sannan an ga sojoji sun rufe wasu gadoji guda biyu da suka tsallake mashigin ruwan bosphorus a istanbul birni mafi girma a ƙasar ta turkiya. daga can faransa kuma jama'ai sun ce mutane 84 sun mutu wasu 52 sun ji mummunan rauni bayan da wani mutum ya bi ta kan mutanen da suka taru domin bukukuwa ranar 'yancin kan faransa da wata babbar mota jiya alhamis da dare a birnin nice Jama'ai suka ce akwai yara ƙanana goma cikin waɗanda aka kashe a lokacin da wannan maharin ya ratsa ta cikin mutanen da suka lara domin wannan biki a bakin gabar teku kafin 'yan sanda su harbe su kashe shi an bayyana cewa wannan maharin sunansa Mohamed Lahoj Bolel, bafaran shi dan asalin kasar Tunisia da ke zaune a birnin na Nice. Rahotanni sun ce hukumomin tsaro ba su taɓa zaton yana da wata alaƙa da ƙungiyoyin ta'addanci ko na tsagiranci ba, ko da yake an taɓa samunsa da wasu ƙananan laifuffuka har ma aka yanke masa hukuncin je ka gyara halinka na tsawon watanni shida a watan Maris. bolel ya rabu da matarsa kuma yana da 'ya'ya uku hukumomin faransa suna yi tsohuwar matar su tambayoyi yau juma'a babu wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin wannan harin ko da yake magoya bayan ƙungiyar daesh akan intanet sun bayyana farin cikin su da wannan lamari wannan hari na jihar hamis shine mummuna na uku da aka kai a faransa cikin shekara gudan da ta shige wasu hare-haren da aka kai ran 13 ga watan nuwamba a paris waɗanda ƙungiyar daesh ta ɗauki alhaki sun kashe mutane akalla 130 a watan janairun 2015 kuma an kashe mutane 17 a wasu hare-haren da suka faro daga ofishin wata jarida mai suna charlie hebdo wani wakili na musamman na ƙasar morocco ya gana yau juma'a da shugaba uhuru kenyatta na ƙasar kenya inda ya shaida masa cewa morocco tana son ta sake komawa cikin ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka ba tare da wani sharaɗi ba shekaru 32 bayan da ta janye daga ƙungiyar a saboda gardama a kan mallakin wani yanki. Maroko ce ƙasa ɗaya ta Afirka wadda ba ta cikin ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka. Wannan gardama dai an yi ta ne a kan yankin yammacin Sahara wanda Maroko ta ce ɓangaren ƙasar ta ne, amma kuma ƙungiyar tarayyar Afirka ta amince da ita a zaman ƙasa 'yantacciya. Morocco ta fice daga kungiyar a shekarar 1984 a lokacin da aka yanke shawarar amincewa da yammacin Sahara a zaman ƙasa. A cikin 'yan makonnin nan jami'an diplomasiya na Morocco da wasu ƙasashe sun yi ta ganawa da junansu domin tattauna batun komawar Morocco cikin kungiyar. A ranakun Lahadi da Litinin ɗinnan tarayyar za ta gudanar da taron koli a Kigali, babban birnin ƙasar Rwanda, inda tana yiwuwa a bayyana cimma shawara akan wannan batu. Kada a shafa da cewar labarin suna zuwa muku daga sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. rahotanni da dumudumin su daga kamfanin dillancin labaru na reuters na ambatar rundunar sojojin kasar turkiyya tana faɗin cewar ta kwace mulki a cikin kasar a yanzu nan a cigaba da kasancewa da mu domin jin ƙarin bayani jami'ai a yankin kudu maso yammacin somaliya sun ce an kashe sojojin kenya guda uku da na somaliya guda ɗaya yau juma'a lokacin da mayakan kungiyar al-shabab suka yi musu kwantan bauna a yankin gedo jami'an soja na yanki sun ce lamarin ya faro ne daga tashin wani bam mai karfin gaske da aka dasa kan hanya ya lalata wata motar sojar kenya ya kuma kashe sojojin guda biyu wasu suka ji rauni daga nan sai mayakan alshabab shabab din suka bude wuta kan kwambar motocin sojojin da kenya da somaliya jami'ai suka ce sojan na somaliya ya mutu bayan da wani abu da ya tarwatse ya buge shi a kirji jama'an suka ce an kashe 'yan ta'adda akalla guda uku lokacin wannan musanyar wuta a nata bangaren kungiyar al ta ce ta kashe sojojin kenya Birtaniya guda goma sannan ta lalata motocin soja guda uku. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a kan batun harin da aka kai ƙasar Faransa jiya Alhamis, abokin aikin mu Mahmud Lalo ya tuntuɓi editan mujallar Limon. da ke birnin Paris Malam Sadiq Abba akan halin da ake ciki a ƙasar ta Faransa. Eh yanzu dai ana na farko cikin makoki zama makoki da yake mutum da yawa cikin wanda suka rasa rayukansu mutanensu ba su samu suka shiga wasu ba bare a musu zana'ida ana cikin wannan zama na makoki. kuma na biyu ana cikin bincike saboda kasan da yake motar da aka mutumin da aka kashe shi wanda yake tukin motar an samu idan cikin shi e ana cikin bincike saboda a ga ko a sunan addini yayi ko a sunan kanshi yayi kuma ana bincike don a ga ko mutane sun taimake shi ko shi kadai yayi ana cikin wannan binciken kuma sai ya zamanto ana cikin kuma nazari saboda a doki matakai saboda kan irin wannan abun ya kara faruwa tunda da yake kasan eh, karo na uku ne da aka bugi aka kawo babban hari a nan kasar faransa shi ne ya sa shugaban eh, faransa malam françois hollande gobe ya tara eh, taron yaƙi zai tare da ministocinsa wanda suke harkan yaƙi da kare ƙasa kuma da sauran manya-manyan jakada na 'yan sanda da kuma yan asiri gobe da sa'i na allah yarda za a yi wani babban taro ana jiran in taron ya kare a bada sakamako eh, kasan mutane da yawa suna cikin halgaba da yake an ɗauki matakai an kawo dokar ta ɓaci an sa soji kamar dubu goma cikin layi kuma an ɗauki matakai da yawa abin bai isa ya kare jama'a ba mutane da yawa suna cikin yau halgaba ana iya kare su kuma ba su san abin gobe wani irin fitowa zai yi ba da yake da ban ba ake dana kuma sai ya zama jiya a nisa abin da ya faru mota ce ta taka mutane to mutane da yawa suna cikin tsoro suna cikin wata kwalgaba da ba san abin daga wani fanni zai huta musu ba. kamar an fi mai da hankali wajen samar da tsaro a babban birnin paris na inda kake fiye da sauran uh, wurare kamar irin su shigarin na nis me za ka ce game da wannan ikirarin da wasu ke yi eh lalle kawo ta tabbaki ta fara ta tabbaki ta fara uh, shi uh, magajin gari na birnin nis malam estrosi ya fito ya ce yaya yake wa da yake an san mutane jama'a dubu da dubunne za su taru haka shi mutumin nan ya samu izini ya samu hanya ya shiga cikin jama'a da mota haka a ganin shi kamar ba a aika 'yan sanda cikakke ba shi gwamnati ba aika 'yan sanda cikakke don su kare mutane mutane da yawa suna suna wannan cacar baki suna cewa kamar an kare faris da yake manya-manyan shugaba da manya-manyan jami'a suna nan birnin paris kamar an kare paris ba kare sauran wuri ba kuma mutane abinda da ake gane mutane da yawa da yake karo biyun da aka kai a nan birnin paris aka kai shi mutane suna tsammani in mutanen masu kai hari in suna neman kai hari kamar paris kin za su buga sai zamanto suka bugi eh, gari kamar nis amma nis kin ma ka san ba gari kowane iri bane ne da yake muna ana cikin hutu mutane da yawa suna zuwa kamar nis da yake can wajen akwai teku kuma akwai rana mutane suna zuwa su yi hutu ya yana wa akwai wannan lissahin ma da yasa aka zabi niskin amma mutane yanzu abin da suke lissahi ya kamata kamar yadda aka kare paris a kare sauran jihohi sai ya zamanto in za a yi irin wannan abin ina za a samu 'yan sanda ina za a samu sojoji kamar yadda na faɗi sojoji dubu goma aka hutu kuma sojojin faransa ta aika sojoji kasashen waje ka san abin yanzu ya zama manta ya kawo ya zama babban abin da rura mutane da yawa suna zato kamar yanzu sai dai a dangana ga abin da Allah ya yi. Da a yau ne aka shirya jakadan Amurka a Najeriya zai bayyana gaban Majalisar Wakilan Najeriya domin gabatar da shaidar faifan bidiyon zargin fasikanci da ake wa wasu 'yan majalisar. To amma wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko da rahoton cewa an ɗange wannan zama. To ko menene dalili? kwamitin majalisar dai ya zama wajibi ya ɗage sauraron batun zargin fasikancin 'yan majalisar don jakadan amurka james n twistle da ministan ƙasar wajen najeriya godfrey onyama ba su halarci zaman ba nan ma shugaban kwamitin hulɗa da manema labarai na majalisar wakilai abdulrazak sa'ad namdas ke bayanin dalilan ɗage zaman. Minista wanda yake harkokin waje ya tafi mitin na AU a Rwanda a Kigali ya rubuto mana tun da haka ne za mu dan bashi dama zuwa 20 a sake zama. Eh, jakadan Amerika shi kan bai iso ba kuma bai rubuto ce mana ga dalili ba. Dole mu samu ganin sa tun da mu rubuta masa amma ba mu da hurumi mu tilasta shi don yana da rigar kariya. Za mu yi amfani da shi minista mu na kasashen waje mu bi ta hannunsa mu gan shi jakada don dama mun aike shi ya samu sun zanta. A ɓangaren shari'a shari'a kuma kotun kararrakin zaɓe ta sake soke zaɓen ɗan majalisar tarayya na akko da tun farko umaru barambu ke kai inda sabon zaɓe ya ba wa sama'ila mu'azu nasara kotun dai ta soke zaɓen ne a karamar hukuma mafi girma a najeriya a dalilan hukumar zaɓe ta ki sanya ɗan takarar apc a sake zaɓen honorable dattuwa ali kumo shi ya shigar da kara a madadin apc ai abun da ya yi daɗin bai taimaki kowa ba kuma halinsa yake binsa zaɓen da aka yi a baya inda jam'iyyar apc APC ta shiga ko akwati ɗaya Sama'ila Ma'azu Hassan ba zai iya ci ba. Me yasa ma yake ta kame kame yake tsoron aje zaɓe? Dama wannan kujeran mu ne na aku. Kowaye ka tsaye da shi Sama'ila Ma'azu zai ka da shi in dai siyasa ne. saboda ba shi da wani rekod mai wa mutane. Na aikawa Sama'ila Mu'azu sako ta layukansa na salula bayan buga masa waya don jin martaninsa amma bai amsa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Madina daga can ƙasar Kamaru kuma wakilin sashen Hausa Awal Garba ya aiko mana da rahoton cewa maharan boko haram sun sake kai wani sabon farmaki a kan masu sana'ar kamun kifi a wutsiyan kogin tafkin chadi an da suka halaka masu kamun kifi guda goma maharan da yi su talatin ne suka kutso ƙauyen tumbin ali da ke kan iyakar ƙasar kamaru da ƙasar najeriya bayan sun yi aika aikin ne sai suka arce ƙasar najeriya na nemi jin ta bakin ƙaramin magajin gari na ƙaramin hukumar logo esharin wanda ke kafa a can jihar arewa mai nisan amma abin ya ƙi cin tura na ta buga wayansa ba ta shiga wannan hali dai ya zo daidai ne lokacin da kungiyoyi guda biyu na Human Rights da na Amnesty International suka kammala taron su a fadan kasar Yawunde anda suke kalubalantar kasar jamhuriyar Kamaru da dakarun tsaron ta wajen cin zarafin bil'adama a yayin da suka je filin daga wanda suke kwaso kowa da kowa suna jugawa a gidan yari da ke birnin Marwa wanda yanzu haka mutane shida ne suke mutuwa a kowane mako domin a ba su kulawa ta musamman kakakin gwamnatin kasar kuma ministan sadarwa Isa Cirma Bakari ya kare gwamnatin kasar ya ce mu dai muna ba wa kowa kulawa ta musamman a gidan yarin da ke birnin marwa kuma ana gudanar da shari'a a duk lokacin da ya dace mu da shugaban kasar mu muna kokari matuka gaya wajen kare kasar mu daga maharan boko haram kuma dole ne mu kare jama'ar mu da dukiyoyinsu domin hakkin su ya rataya a wuyan mu ƙungiyoyin guda biyu dai suna zargin kasar jamhuriyar kamaru ne wajen fakewa da guzuma suna harbarkar karsana domin ba a tantance su wane ne 'yan boko haram su wane ne ba 'yan boko haram din ba su ma 'yan jaridun kasan sun ce ba za a bar su a baya ba wajen gabatar da koke-koken su ga abin da gwamnatin kasa take musu a lokacin da suka je neman labaru ga abin da waɗansu 'yan jarida suke faɗi. Eh, savoir que ces personnes sont euh, engagées ou non dans la guerre que mène le Cameroun pour protéger les populations. Vous n'avez pas donné euh, une liste des victimes. Et eh, mu dai a duk lokacin da muke gabatar da aikin mu musamman ma a filin daga gwamnati ba ta barin mu mu tantance ainihin gaskiya tsakanin gwamnatin kasan da jama'an kasar mu ko da cikin daren jiya ma sai da maharan na Boko Haram suka sace mata guda shida a jihar Arewa mai nisa suka arce da su wanda har lokacin da yake hada wannan rahoton babu amma babu labarin su Muhammad Awul Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin ba ku damar bayyana ra'ayinku. To amma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, gashi mun sami kira daga kwara. Salamu alaikum. An alaika salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatu mai magana Bello Garba Dina ne blouse kala-kala na sifa kwara da kwara a Najeriya. To muna jin ka. Ina son musamman ma mika a koke na musamman ma ga gwamnatin jihar Sokoto da kuma hukuma a wutar lantarki ta jihar Sokoto da ta taimaka musamman ma kananan hukumomi guda shidda na gabashin Sokoto a halin yanzu gaskiya muna fuskantar matsalar wutar lantarki da haka muna kira ga wannan gwamnatin a tamu ta jihar Sokoto da ta taimaka ta na ganin cewa an samu ma waɗannan kananan hukumomin wutar lantarki musamman ma waɗanda suka hada da raba da wurno da goranyo da sabon birni da isa da kuma dinawa a halin yanzu waɗannan kananan hukumomi suna fuskantar matsalar wutar lantarki kuma duk kasuwanci wanda ya shaye wutar lantarki yanzu haka ya gurgurce saboda rashin isassau wuta wannan shine ra'ayina na gode biyu to mun gode da wannan ra'ayi daga kwara bari mu yi fatakwat salamu alaikum Wa alaikum salisu To Malam Salisu muna jin kami an ra'ayinka. To hajjaji mai ra'ayina ina son ina kira ga 'yan majalisu. Sai tsoro mana wata doka wadda za ta amfani mu cewa duk wanda aka kama shi da almin da hana kuɗi in biya haura in biya har yanzu in biya haura miliyan ɗaya to da a yanke masa hukuncin kisa. To mu. To mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu nufi makwabciyar jihar Rivers wato Bayelsa. Salamu alaikum. Bayan alaikum salam hajji ana ne. Ana gajiya. Ba gajiya Allah ya yi ya Na muna jin ka. Eh, kina magana kan Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa. To Hajji Hayatu me an ra'ayinka yau? to ina ra'ayina ina kiran da jama'a musulmin najeriya da kirista da musulmi mai tsoron allah abba janar muhammadu buhari haɗin kai a bashi goyon baya alƙalai su ji tsoron allah a wa jama'a da hukunci wanda ya yi daidai da su ga almana na boko haram sun kashe jama'a miliyoyi sun rasa mahallinsu kullum kusan Allah an ka buɗe magana boko haramun in ka ji malam abin tausayi malam sai duk mai tausayi sai hanya sai ta faɗo mishi. To daga can jihar Bayelsa bari mu gangara can zuwa jihar Adamawa. Salamu alaikum. Muna jin ki, nawa muke magana? <laughs> To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to gashi yanzu mun samu kira daga jihar Kogi. Salamu alaikum. Amin alaikum assalamu alaikum. <laughs> Wa alaikum salam. Ina magana da jiniya Lelwa a Jakuta a nan jihar Kogi. To mi an ka yau? Ra'ayina ni ma don Allah don annabi a yi Buhari adalci don Allah ina don talakar gabaki ɗaya al'umman jama'a ai mai adalci yana kokari a mulkin nashi amma ana ta mai azina don Allah don annabi ubangiji Allah sa sa shi lafiya to a mun gode kuma da wannan ra'ayi naka to bari mu yi can jihar Nasarawa salamu alaikum salam wa alaikum salam da wa muke magana muna magana da Isa Abubakar a Kwanga To Malam Isa Abubakar mi a ra'ayinka yau? To ra'ayina shine akan maganan faɗe da ake na magana na yara. To muna jin ka. wannan kawai rashin eh, rashin rashin tsayawa tsarin Allah ya sa duk waɗannan abubuwa ke faruwa. Inda ake za a tabbatar da dokokin Allah da duk waɗannan abubuwa sun kau. Saboda haka ina ba da shawara a komawa dokan Allah. To mun gode da wannan ra'ayi naka daga nasara kuma sai Potiskum. Salamu alaikum. Amin alaikum salam ina wuni. Ina gajiya. Daga lauɗi shawara zan bayar a gwamnatocin jihar Borno da Yobe. To mi a sunan malamin tukunna? Umar MJ. To muna jan ka. Game da kasuwannin da aka rirrife. hello eh muna jin ka muna jin ka game da kasuwannin da aka rurrufe na jihar yobe da borno in an buɗe su za a dinga kama dan shanun da ake sacewa ake kakkawa kasuwa amma kasuwannin a rufe ina za a same su ba za a same su shine nake da shawara ga gwamnonin jihar yobe da borno a tare a buɗe kasuwanni to mun gode da wannan ra'ayi da wannan ra'ayi da ka bayyana sai kuma kaduna salamu alaikum alaikum salam na muhammadu bako kaugama daga nan kaduna to malam muhammadu bako muna jin ka to gaisuwa ta zama mai katar jinjina ta musamman ga dan majalisar wakilai mai wakiltar kalmar hukumar kaugama da malamadori to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to bari mu yi jihar naija salamu alaikum wa alaikum salam malam aliyu barka da aiki Ran rediyon ka na kunna ka kashe. Eh, rediyo na bai kunna ban kawo da rediyo. To, muna jin ka sunan sunanka da ra'ayinka. Suna na Bala na buta na Sarawa Kanji. To, muna jin ka me ra'ayinka a yau. To, ra'ayina ni ma yana karo da sauran al'umma ne da ke yin bayani daga baya na shugaban mu Malam Muhammadu Buhari. Abin da muke nema muna neman haɗin kai ga 'yan majalisa da sanatoci da sauran ministoci duka don Allah su mara mai baya ya taimaki talakawan da yake da niyya a Najeriya. To mun gode da wannan ra'ayi da kuma wannan ra'ayin muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinku a yau sai kuma ran litinin idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a shekarar 1986 wani masanin kimiyyar noma mai suna norman borlaug wanda ya shahara a matsayin wanda ya kirkiro da shirin noman zamani ya kafa kyautar noma ta duniya wannan kyautar shekara-shekara ta ƙasa da ƙasa da aka mata take kyauta mafi daraja akan noma da abinci mai gina jiki tana mai da hankali ne akan nasarori da kun mutane suka yi wurin kyautata rayuwar jama'a ta hanyar samar da abinci mai kyau da wadata a faɗin duniya wannan shekara wasu mutane hudu ne za su raba kyautar tsakaninsu dukkaninsu sun yi aiki tukuru wurin samar da abinci mai gina jiki da rage yunwa da inganta kayan cimaka don su zama masu gina jiki kuma sun yi wani jan aiki na tunkarin yaƙi da abinci da baya da kayan gina jiki a cikinsa. Manoman da aka baiwa kyautar da suka hada da Dr. Maria Andret na cape da dr robert mwanga na uganda da kuma dr john Lowe ta ƙasa amurka wacce take aiki da dankalin turawa ta ƙasa da ƙasa duk an yaba musu ne bisa kokarinsu na samar da tsiro na lemu da dankali haɗe wani tsiro ne mai kama da dankali mai zaƙi da ke kushe da sinadaran abinci mai tarin amfani a cikinsa masanin kimiyyar tsiro dr andret da dr mwanga su ne suka samar da dankali mai zaƙi mai cike da kayan gina jiki yayin da dr loh mai nazarin abinci masu gina jiki da kuma wasu shirye-shirye masu jan ra'ayin iyalai miliyan biyu a ƙasashe goma a nahiyar afirka don su shuka su sayi kuma su ci wannan abincin rashin sanadarin bitamin yana daga cikin kalubalolin lafiya da rashin abinci mai inganci ke haifarwa a ƙasashe masu tasowa kuma shine babban cutar da ke haddasa ciwon makantar ƙananan yara yana hana yara girma kuma yana raunana garkuwar jikin yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kazalika yake ƙara haɗarin mutuwar yara ta hanyar gudawa da kyanda da maleriya ta kashi 22 Dr. Howard Boyce na Amurka shi ne ya kafa kamfanin Harvest Plus na cibiyar nazarin abinci ta ƙasa da ƙasa kuma shi ya fara aiwatar da shirin haɗin gwiwan cibiyoyi wurin ƙirƙiro da dabarun samar da tsiro mai cike da sinadarin vitamin a duniya. Sakamakon haka aka gwada kuma aka fito da amfanin gona masu yawa kamar irin wake, shinkafa, alkama, gero, rogo, lemu da dankali da sauransu a ƙasashe sama da arba'in. wayannan mutane maza da mata sun nuna ƙwarewarsu a wannan fanni kuma sun zaɓi yin amfani da baiwansu da ƙarfinsu da fasaharsu wajen inganta rayuwar bil'adama a bisa doron duniya a cewar jami'ar aikin ƙungiyar usaid Gil smith wacce ta taya su murnar samun wannan ƙaramawar da aka yi musu tana cewa kun nuna kimiyya na da muhimmanci kuma idan aka haɗa kimiyya da himma za a iya canza rayuwar jama'a godiya gare ku da ƙoƙari da kuka yi na samar da abinci mai ɗimbin yawa ga duniya. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To za mu karkare shirin da takaitattun labarai kamar yadda muka saba. kafofin labaru da dama suna ba da rahoton cewa ana yunkurin yin juyin mulki yanzu haka a kasar turkiyya Firaministan ƙasar Binali Yildirim ya ce tana yiwa sojoji suna yunkurin su kwace mulki a birnin Ankara sai dai kuma Yildirim ya ce ba zai yiwu a bayyana wannan yunkuri nasa zaman juyin mulki ba sai dai yana faɗin cewa ko wani yunkuri da aka yi wanda ya saba ma doka da wasu sojoji ko kuma wani ɓangaren soja ke yi na neman kwace mulkin ƙasar. ya ce taki ba za ta taɓa yadda ta ƙyale wannan abu wanda ya saba ma demokuraɗiyya ya ɗore ba ya kuma alkawarin cewa za a hukumta duk waɗanda suka aikata ko kuma suke da hannu a wannan al'amari sannan kuma ya yi tur da mataki a zaman wanda ya saba ma doka ba a samu wani ƙarin bayani na abin da yake faruwa ba to amma 'yan jarida sun ce jiragen saman yakin sojojin turkiya a yanzu haka suna shawagi ƙasa-ƙasa a babban birnin sannan an ga sojoji sun rufe wasu gadoji guda biyu da suka tsallake mashigin ruwan bosphorus a istanbul birni mafi girma a kasar kamfanin dillancin labaru na reuters yana ba da rahoton cewar sojojin turkiyan sun ba da wata sanarwa inda suke bayyana cewar sun kwace mulki kuma yanzu duk wasu harkoki na kasar na hannunsu yayin da aka rufe aka soke sauka ko tashin jirage gaba daya a istanbul To Allah ya kyauta. Ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai mai ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake fatar ai hutun ƙarshen mako lafiya.